sun haɗa kan cewa za a rusa irin waɗannan cocina don haka a tsarin dokar musulunci jama'a dukkan cocinan da ke ƙasar zazzau da sokoto da katsina da makamantansu za a rusa su Allahumma abin da ya sa musulmi yanzu ba za su tada wannan kawar bayan ba saboda da daɗewa manyan mu suka ba da izini aka je aka yi waɗancan cocina to amma maganar a ce to a zo a ƙara fa to ba ta taso ba maganar tsohuwa da ta lalace a ce za a yi renovating fa ba ta taso ba amma yau abin mamaki a borno birnin shehu jama'a anguwa ce guda aka ba su gaba ɗaya cocina suka gina sai aka sa anguwar jerusalem kana shiga yanzu garin maiduguri ka ce a kai ka jerusalem duk anguwar gaba ɗaya coci ce a borno can ana karatun ƙur'ani can kuma ana cewa allah yana da ɗa a borno allah kiyaye asani dangane da nau'i na biyu yace an takuna maujuda bi falatin min al-ardi kun ji inda cocin wusasa ta zo idan ya zama cocin an yi ta ne a can daji summa yamsurul muslimuna haula hal misr sannan musulmi sai suka yi ta gine-gine suka yi ta gine-gine gefenta har suka kewaye ta da gidaje to ina hukuncin irin wannan fa hazihi la tuzalu irin wannan a musulunce ba za a ce a rusa ta ba da ko ga ba mu taba ta da kai baya cewa sai a rusa usasa ba saboda asali can bayan gari ne aka ba su suka je suka gyara daga baya aka yi ta gidaje aka yi ta doruka har suka kewaye wurin to a musulunce ba za a ce waɗannan su tayar da ita ba amma waɗanda aka yi su a cikin garurukan musulunci fa to waɗannan hukuncin su da haɗuwar malamai gaba ɗaya za a ainihin cire su jama'ar musulmi kaɗan daga abubuwan da na so in karanto kenan a cikin wannan littafi hukumu bina'il kana'isi wal ma'abid shirkiya fi biladil muslimina talifu fadilati sheikh ismail ibn muhammad al ansari rahimahullah jama'a kun ji da haka wannan littafi zan ba da shi za a kwafi shi kowa zai samu insha Allah ta'ala sannan kamar yadda na ce fa na kawo daga na gida ko sannan na fita na kawo manya-manyan malamai na waje kuma ko to wannan kuma gashi wani baka tsine ne ya rubuta shi ashalul madariki sharhu irshad salik fi fiqh imam a'imma maliki malam abubakar na kusada ai kowa dai ya san kusada kusada kasar katsina ce wa walidin wa mawalada babu shakka akan katsinancin malam abubakar na kusada ko to sharhi ne a cikin wannan maganar wadda malam yahuza ya sharhinta ita ce nake so da ike so nake a gane cewa malaman Najeriya su ma maganganun su baki ɗaya sun haɗu akan maganganun da muka faɗi shi yasa kaɗai nake so ainihin in karanto mana da malamin yace qala rahimahullahu ta'ala wa tunqadu kana'isu biladil anwa was-sulhi lakin yumna'u rammu dafiriha malam yace ai a dokan musulunci za a farfasa duk cocina waɗanda aka yi su a garurukan kafirai waɗanda aka ci garurukan da ƙarfi amma garurukan da aka zauna aka yi sulhu a kansu na kafirai ne to a nan ba za a rusa ba sai dai ba za a basu su gyara su ba in sun rushe a garurukan su kenan sai ce ya'ani tuhdamu wato za a rusa su wala yuhdasu bina'uha ba za a bari a sabunta ginin su ba hadha fil kana'is anwa yace waɗannan cocinan da aka ci garurukan da ƙarfi kenan قال الدرديري وليس لعنوي إحداث كنيسة duk kafirin da aka ci garin shi da yaƙi to bai halatta a bashi gina coci ba wala rammi munhadimin sannan bai halatta ya gyara wadda ta rushe ba illa in sharata wa rabiyal imamu sai dai in tun farko a wajen sulhu an yi sharadi da shi kuma shugaban musulmi ya yadda qala sawi malam sawi yace wal hasilu yadda maganar take haƙiƙa ne annal anawi dukkan kafirin da aka ci garin su da yaƙi la yumakkanu min al ihdasi fi balad al anwi wato ba za a bashi dama ya gina ainihin coci a wannan garin ba sawa'un kana ahaduha kulluhum kuffar aw sakana al muslimuna ma'ahum fiha wannan kasar ta zama duk kafire ce ciki ko kuwa akwai musulmi a ciki illa bisti izanin min al imami waqta darb al jizya sai dai in lokacin da za a dora kafiran jizya sun kawo sharaɗi cewa to don Allah za a bar su za su ci gaba da ainihin kula da cocinansu idan limamin musulmi ya yarda a haka a kasar su fa da aka ci su yaƙi to aka ce to wannan ainihin ya halatta wa kaza rammul munhadim ala al mu'tamad haka nan kuma dangane da gyaran tsohuwar coci wadda ainihin take ta rushe waɗannan maganganun su ne dai waɗanda ka ji din nan malam abubakar na kusa da ya kawo gashi a cikin sharhin askari a juz'i na biyu a shafi na takwas wannan ya nuna mana kenan kalmomin malamanmu na ƙasar nan baki ɗaya sun haɗu wannan ba zazzagi ne wannan ba katsine ne dukkansu kuma a wannan ƙasa suka rubuta kuma waɗannan littattafai ne na fiqhu ma'ana askari ne littattafai ne waɗanda namu ne na gida amma abin da yasa na kawo wannan dan a san cewa hatta fatawa gaba ɗaya international islamic verdict fatoyin malaman duniya gaba ɗaya duk sun haɗu a haka shi yasa na kawo wannan littafi na malam Ismail Muhammad Al-Ansari Allah maraukakin sarki ya gafarta musu jama'ar musulmi kamar yadda ne alkawari na cika dama na ce me zan kawo hukunce hukuncen musulunci yanzu dai kowa ya ji ƙasar zazzau ƙasar musulunci ce a ƙarƙashin haka bai halatta ma a ƙirƙiro coci a cikinta ba sai dai cocin da aka yi ta can daji wadda a sadda aka yi an ba su izini to daga baya ko da gari ya biyo wurin ba za a ce a rusa ta ba haka ne ko ba haka ba haka abin yake amma yanzu ko ba haka ba anar mu a cikin kunga campus suka saba amma shugabannin mu suka kau da kai mu kuma muka yi ladabi da biyayya ga shugabannin mu daidai ne a ce yanzu an samu wani ya ba su izini akan su yi sabuwa su kara ba daidai ba ne wannan mutum ko ba shi ne chancellor ko ba shi ne vice chancellor wannan mutum ko shi ne mai martaba sarki wannan mutum ko shi ne governor wannan mutum ko shi ne shugaban ƙasa don haka muna godiya ta musamman malaman cikin Congo campus da suka yi tsayin daka akan bas yadda ba Allah muku sakamakon alheri jama'ar garin Zaria malamai da limamai da hujjubai da suka je suka goyi bayan cewa sam kada a yi wannan coci to mu ne muku addu'a Allah ya saka da alheri to amma abin da zamu faɗi dangane da abin da ya shafi mai martaba sarki da mai alfarma gwamna sarkin zazzau ya kamata ya sani da cewa ƙasar zazzau ƙasa ce ta musulunci ƙasa ce kuma ta musulmi kuma sarki ya ƙara sani da cewa a ƙarƙashin wannan ƙasar da wannan kujerar da yake zaune aka kori alu ɗan sidi daga wannan kujerar daga ƙasar zazzau kasar da bai sake shigo ta ba tun 1914 kabarin shi yanzu yana lakwaja akan me akan za a yi coci a kasar zazzau yadda ya sadaukar da kujerar shi yadda ya sadaukar da kasar zazzau ya haƙura sarkin zazzau me yake tsoro waɗannan kiristoci da suke barazanar za a yi yaƙi za a yi tashin hankali ƙarya suke na ɗaya kenan na biyu idan suna bin ka da ladabi da biyayya suna durƙusa suna baba waɗannan mutanen mayaudara ne mai martaba sarki ka manta ne lokacin da rikicin kaduna ya ɓarke kiristocin kaduna ne suka buga suka ce kai ne ka haɗa faɗan don haka ka gudu ingila ba haka suka faɗi ba ba mu ne zage-zagen muka haɗu muka ce ka dawo ba muka je nan filin jirgi muka taro ka muka ce mu ga wanda zai taɓa ka kuma ka taɓu baka taɓu ba muna bayan ka muna tare da kai amma abin da muke so ka tsaya wa musulunci mu tsaya maka amma waɗannan kiristoci da kan da wane ne wallahi mayaudara ne ba su san girman ka ba ai su suka maka kutu-kutu aka zabtare kashi hudu bisa mulkinka aka ba su waɗannan kiristocin na jihar kaduna su suka kutu-kutu aka kwace kashi hudu bisa biyar na mulkin mai martaba sarkin zazzau aka ba su in ba haka ba jama'a sarkin zazzau yana da sarauta tun daga nan ƙasar zazzau har zangon katab har gaba duk sarauta shi ce yanzu duk an zartare suwaye suka wannan makircin Christian Association of Nigeria su suke maka wannan makircin waɗannan ba ‘yan goyo ba ne ba sa tare da kai mu ne naka da haka in matsala ta taso ka rinka ɗauka kujerar kakanka a luɗan CD ka tsaya wa musulunci zage-zage musulmi su tsaya maka waɗannan ba naka ba ne mayaudara ne da haka mai martaba with due respect da dukkan girmamawa babu shakka ka ne wa waɗannan kiristoci laɓo-laɓo shi yasa suke neman su rinka kawo raini amma muna tabbatar maka da cewa mu dai zage zage muna tare da kai amma fa akan musulunci dan haka ka goyi bayan musulunci mu ko mu tsaya maka kujerarka kuma mu kake mulka ba wanda ya sai cire ka sai in Allah ne ba gwamna ba shugaban kasa mu dai zage zage mun ce mun yadda amma a sharaɗin musulunci don haka dai na jin tsoron wani duk fatawar da mu malamai muka faɗa kai kuma ka sa hannu duk wanda ya ce baya yi da kai za mu je mu tsaya ya zo ya ce zai taɓa ka ka gani ba za ka taɓu ba ba zai taɓu ba insha Allah me yasa saboda jama'a su ne sarauta jama'ar kasar zozo suna tare da kai to ka zama kana tare da su ɗari bisa ɗari waɗannan kiristoci kuma ka rinka nuna musu matsayinsu ƙasar zazzau ba ƙasar ku bace ƙasar musulmi ce ƙasar zazzau ba ƙasar katafawa bace ƙasar zage-zage ce a rinka gaya musu wannan da rubutu manya-manya da manyan baki a jikin allo don su rinka gani in ba haka ba za su rinka ƙoƙarin zubar maka da mutunci a wurin jama'arka na haka mai martaba muna tabbatar maka cewa mu naka ne kuma kai namu ne amma da sharaɗin a tsayawa musulunci ka ai baya baya kuma duk sadda jama'a suka yi zanga zanga suka je gidanka ka fito ka yi musu jawabi ka ja aya ka ja hadisi ka nuna kana tare da su kuma ka zama kana tare da su din amma matsayin da wani lokacin mai martaba yake ganin cewa wai waɗannan kiristoci a yi musu adalci wai waɗannan kiristoci kasan nan fa kasa ta kowa ce to muna tabbatar maka da cewa in kai ka yadda da haka mu ba mu yadda ba kuma su ma kiristocin ba su yadda ba sai dai za su iya janka a tafi saboda wannan magana taka za ta biya musu bukata zuwa wani lokaci wannan shine sakon da zamu karkata zuwa ga fada ya wuce kai tsaye zuwa gaban mai martaba na farko kenan na biyu mai girma gwamnan jihar Kaduna architect na Madisambo waɗannan kiristoci mu mun dade muna bugawa da su mai yiwa kai sabon shigowa ne a cikin harkar jihar Kaduna game da abin da ya shafi mulki mu ko tsofin zabi ne waɗannan arna na jihar Kaduna mun riga mun saba da su idan al'amura sun turke lalle ne akwai buƙatar a rinka saka mu a ciki idan sun gamma a wurin to akwai maganar da ba za su iya faɗi ba domin kar ta san kar karan bana shi ke maganin zoman bana barazana da suke akan cewa za a yi yaƙi ba za a yi yaƙi ba mu mutane ne masu son zaman lafiya dan in za a yi yaƙi babu shakka da tuni an yi shi amma ko 1987 da aka rugurguza cocina da sauransu waɗannan fatoyin ne aka bi kawai ba a kashe kowa ba wanda kwada an so a kashe in aka yi kofar rago kafin la'asar ina jin an gama da kashi 99.9 na su na garin nan amma ba a kashe kowa ba da haka mu ba yan tashin hankali bane su daina rikita ka cewa za a yi tashin hankali za a zubar da jini duk wanda yake faɗin haka ƙarya yake a ina za a yi tashin hankali ba a taba tashin hankali a Zariya ba ba a taba zubar da jini a Zariya ba sai wani ƙwaro ya hauro daga akwa ibom wani ya hauro daga inugu wani ya taho daga lagos wani ya je uban shi ya gama noman citta a kwai ko kafancan ya hauro nan ya fita ya bar mu garin mu mu zauna lafiya mu ba ma tashi hankali ba ma zubar da jini mu ba yin iska bane coci kuma ya je can ya gina a akwa ibam ya je can ya gina coci a kwai ko zangon katab amma nan kasar zazzau kasar musulunci ce don haka cewa wai su ma 'yan ƙasa ne a ba su 'yancinsu to wannan magana tana buƙatar mai girma gwamna ya ƙara nazari a kanta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu daga ƙarshe kafin in tsallake mai girma gwamna ina son in ce akwai buƙatar lalle a girmama ƙasar zazzau a kafa wata lajina da wani kwamiti wanda zai zama rabuta wato ya haɗa tsakanin malamai akan in irin waɗannan abubuwan sun taso su rinka marmaza suna zama don su bai mai girma gwamna fatawa wacce ce ta musulunci kuma gwamna ya nuna shi namu ne mu nashi ne domin namu ne cikin mu yake ba cikin su ba kuma su din nan ba su da wani alkadari akan ka zama gwamna ko kar ka zama ka ci gaba da zama a kujera ko kada ka zama amma dai a tsarin musulunci an ce a kular musu da haƙƙin su amma duk inda suka yi kokarin ketare haddin su fa to nan kuma musulunci bai yarda a basu ba to babu shakka kiristocin nan suna ainihin neman su rinka ketare haddinsu akan wasu haddojin da suka ketare aka kyale su wannan kenan bayan wannan muna ba da shawara ga ainihin wato al'ummar musulmi na Zaria akan cewa kamar yadda muka faɗi garin nan ba a taɓa tashi hankali ba jama'a ba a taɓa yaƙi ba saboda su waɗanda suka kasa malanta da addinin a garin mutane ne masu ilimi mutane ne masu son zaman lafiya da haka abin da muke cewa duk abin da ya faru a Zaria jama'a kada ku ɗauki doka a hannunku ku rinka samun manyanku ku rinka samun malamanku ku kuma manya ku rinka zama masu saurare da ɗaukar mataki cikin gaggawa wanda ya kamata ku sani da cewa wanda aka tunzura shi irin musulmi na ƙasar zazzau to baya buƙatar kuma in ya zo wurinka kai kuma ka dankwafe shi ka zazzage shi shi zai sa in ya koma sai ya ɗauka wa kanshi mafita jama'a kar ku ɗauki doka a hannunku duk abin da ya faru ku samu malamanku ku samu shugabanninku to in al'amari ya kai lokacin da za a ɗauki doka a hannu to su malamai ne ko kuma manya za su ce ga abin da ya kamata domin ne domin a yi abin da sunan musulunci kuma a madadin musulmi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan sai shawara ga ainihin wato jama'ar da ke zaune a ainihin wato ƙasar arewa gaba ɗaya su sani da cewa jami'ar Ahmadu Bello Sardauna babu shakka yayi ta ne don 'yan arewa amma kawai an bi ta wani sakin laye ne da tsarin mulki da sakin doka aka ce wai ta zama jami'a ta ƙasa gaba ɗaya don haka aka buɗe kofa kowa ya zo a bashi admission kowa ya zo ya samu mukami kowa ya zo ya zama malami abin da nake cewa yan arewa babu shakka kuna neman ku yi sakaci al'amari ya kubuce a hannunku baki daya yanzu jama'a in banda muka samu akwai bayan Allah malamai da suka haƙura da kaskanci da wulakancin da ake wa malaman jami'o'i suka wanzu a cikin jami'ar nan ta Ahmadu Bello ba menene zai biyo baya da al'amarin nan ya faru muna da wakilci za ma mu san ga kutukutun da ake yi to jama'a wannan maganar da nake yi ina nufin lalle ku shiga jami'ar Ahmadu Bello ku yi karatu lalle in kun shiga ku yi kokari lalle ku je a ɗauke ku aiki lalle ku karantar kuma lalle ku yi haƙuri sannan kuma ba za ku je ne don neman kuɗi ba ba za ku je ne don neman mata ba ba za ku je don neman mukami ba za ku tsaya ne don kare mutuncin addinin musulunci to a ƙarƙashin wannan duk sanda aka ce musulunci kule za ku ba da ansa za ku ce cas wannan kenan sannan ƙarin shawara lallai ne musulmi malamai manyansu da ƙananansu ina ba da shawara na cikin jami'ar ahmadu bello su ji tsoron allah su yi ƙoƙarin sulhu da mataimakin shugaban jami'ar na yanzu domin babu shakka akwai takin saƙa a tsakaninsu wanda wannan farakar ita ta so ta buɗe wannan kafar to ku ji tsoron allah mu dai ku kuke wakiltar mu a cikin wannan jami'ar tun daga shi mataimakin shugaban jami'a har ku malaman da ke ciki ku yi sulhu ku gyara ainihin wato barkar da ke tsakanin ku domin in ba dan Allah madaukakin sauke dubi tsarkin zuciyar daga cikin ku ba babu shakka ba sai an yi nasara akan wannan abu daga ƙarshe albishir din da muke wa mutane shine maganar gina coci a cikin Kongo campus ba ta kuma ba ta har abada ba wai an dakatar da ita ba ba ta har abadan abidina insha Allah ta'ala babu maganar don haka jama'a don Allah kowa kwantar da hankalin shi ku daina yada jita-jita ku daina yada maganganun banza ku daina faɗin abubuwan da za su harzuka na nesa su tunanin cewa babu zaman lafiya a Zaria mu dai a Zaria lafiya kalau muke zaune kasuwanninmu a buɗe suke komi a buɗe yake ana harkoki sannan jami'an tsaro ku ji tsoron Allah ku rinka ba da rahoto gwargwadon abin da kuka gani na haƙiƙa kar ku rinka ƙarawa labarai gishiri ku san kuna tunzura manya da ke sama domin ranar da shi shugaban ainihin wato gwamna ya yi min waya jama'a ya yi min waya ne hankalin shi a tashe akan cewa zariya ba lafiya an ce zariya ba lafiya kuma a lokacin muka tashi tafsiri nan ba wata kayaniya da muka ji a garin nan to mu dai zariya lafiya lau muke babu wata jita-jita magana gina coci kuma babu daga ƙarshe abin da zan ce ƙungiyar kiristoci ta najeriya reshen zariya ce ko ko reshen ƙasa gaba ɗaya ku sani da cewa fitintunin da kuke tunanin za ku rinka tsogalowa daga lokaci zuwa lokaci waɗanda su ne za su sa ku rinka fitowa da makamai kuna kashe musulmi wannan labarin ya zama tarihi ba don komi ba zan gaya muku gaskiya ina nan da wata lacca wadda ya kai shekara biyar ne muku alkawarin ta ko fiye da haka taken lacca shine arnan arewa arnan arewa na dade ina alkawarin zan yi wannan lacca kuma insha Allah zan yi ta bincike ya nuna cewa ku kungiyar kiristoci ta Najeriya kan ba kwa son zaman lafiya lokaci zuwa lokaci sai ku samu ku bullo da wani abu wanda zai tsogano fitina tsakaninku da musulmi saboda me saboda kuna ganin kun yi shirin makamai saboda me saboda kuna ganin cewa musulmin sun yi bacci to gaskiya ina shaida muku cewa musulmin da kuka sani na 1987 da musulmin 1991 stroke 92 to an samu babbar sahawa an samu canji babu shakka abin ba zai daɗi ba don haka shawarar nake baku ku bari a ci gaba da zama lafiya kar ku manta Reverend Bako ku kuka sashe tsogalo fada a 1987 sakamakon tsogalo fadan nan aka kona muku cocinan da Allah kaɗai ya san iyakarsu a nan garin Zaria da Kaduna ina rikicin da aka yi a Yalwan Shandam Kiristoci kungiyar Kiristoci ta Najeriya ku kuka tsogalo shi ina rikicin Jos ina rikicin Numan waɗannan kaɗan kenan daga cikin rigingimun da kuka tsogalo jama'a abin da ƙungiyar kiristoci ta najeriya ta soyi a zaria tun yau shekara biyu da ta wuce suka kira taro-taro na ƙasa gaba ɗaya wanda a samuro aka yi taron cewa abin da aka yi musu a zaria na ƙona musu cocina ya yi musu ciwo wace hanya za su bi su tayar da wani rikici wanda za su fanshe a jikin mutanen ƙasar zazzau shine suke talalibe kullama auqadu naran lil harbi atfaha Allah duk sanda suka yi kokarin kunna wata fitina dan yaki ya taso sai Allah ya kashe wannan fitina ba haka ake addini ba idan ba addini za ku yi ba aikin daba ne ya dame ku to gwamma ku fita daga cikin riga addini amma babu magana ta da rikici a cikin addini amma yaushe za a ce kirista ya bude baki ya ce an dade ba a tsogalo musulmi ba ya kamata a rubuta kaza a jarida a harzuka musulmi an dade ba a fada da musulmi ba ya kamata a gayyato wani ya zo ya ce kaza jama'a kasar adamawa a garin hong garin kilba aka gayyato wani pasto mai shedanin suna wai shek shehu ya zo sai da ya awa ɗaya yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi na wulakanci zagi irin na 'yan tasha amma da aka samu malami ya zo jawabi ya ce babu shakka wannan tsogalar fitina ce sai aka ce to shi fa bako ne dama ya zo karantarwa ne don haka ba a son karantarwa shi ya bar ƙasar adamawa a daidai lokacin da shi kuma wannan faston yana bin wasu ƙananan cocina cikin jimeta yana ci gaba da ire-iren waɗannan wa'azozin shi wanda ya laifin jama'a shi ba su kore shi ba gwamnati ba ta kore shi ba amma su musulmi sun kori nasu wani irin abu ne wannan jama'a haka za mu zauna kiristoci su mai da mu shashashe kullum a rinka tsogalan mu fada kullum a ce fadan kiristoci da musulmi sai a ce a'a kiristoci ne suka wani publication suka ce annabi Muhammadu kaza an yi wannan a Katsina an yi wannan a Kaduna amma ƙarshen aka tashi sai a ce wai Islam means peace this is wrong literally and technically Islam does not mean peace Islam is the total submission to the wills of Allah karban doka umarnin Allah that's the meaning of Islam both literally and technically it is wrong Islam does not stand for peace. Musulunci zai baka zaman lafiya ne in ka nemi zaman lafiya. Amma in ka ɗauka cewa musulunci ma'anar shi zaman lafiya bari kai tumarin mutane za su miƙo maka ɗaya ɓangaren ƙarya ne babu wannan hadisin a musulunci. Saboda haka jama'ar musulmi waɗannan kiristoci abin da muke roƙon Allah a kansu in Allah ya nufe su da shirya Allah ya shiryar da su. in ba haka ba Allah ya wargaza su akan duk wani makirci da suka nemi kawowa dan ya tada hankalin musulmi ana cikin azumi ne fa don haka suka so su tada wannan fitinar shiri suka yi na fada da yaƙi sosai a garin nan Allah ne kawai ya kashe wannan wutar amma shiri ne suka yi gadan-gadan kun manta a Jos turowa suka juma'a arniya ta zo ta keta ruhun musulmi ranar juma'a ana sallah ta zo ta ketara ba wanda ya kula ta sai suka sake turo ta mako mai zuwa ta zo to ta rinka bangaza su cewa sun tara hanya to ai jama'a ko annabawa ne sai wani yayi motsi ya za a bangaje ka kana sallah a ce ka yi haƙuri kuma ga hanya sai ta zo ta bangaza arniya kuma shi yasa wani ya yanke ta da mari kawai ashe sun shirya da kwari da baka da bindigogi kafin ka ce awa uku sun kashe musulmi sun fi ɗari biyar abin da suka so su yi a zariya kenan Allah ne ya kwantar da fitinar saboda haka ƙungiyar kiristoci ta Najeriya ba ta son zaman lafiya duk sanda aka zauna lafiya sai sun yi wani publication sai sun tsogalo wata rikici sai sun ce wuri kaza sai sun ce kaza sun rasa yadda za su yi ne fa wai ana zaune lafiya a Zaria shine sun hasasa sun hasaso sun duba sun rasa idda za su shi ne aka ce a zo a gina sabuwar coci a cikin Kongo to shugabanni ku ji tsoron Allah kuma ku sani da cewa mu malamai ba yaran ku bane ba wai cewa za ku ji abin da ya taso a ce a kira malamai wai su je su zaman tahiya a gaban sarki ba ka'aba ba ce sarki ya ce musu to ku je ku ce mutane a zauna lafiya a'a za mu ce mutane a zauna lafiya idan hukuma ta nemi a zauna lafiya an kiyaye mutuncin musulunci amma in ba a kiyaye mutuncin addinin musulunci ba za mu ce wa mutane duk wanda ya ce wa kule ga musulunci to ku ce mishi cas da wannan muke cewa Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya rugurguza duk wani fitinanne koda daga cikin mu ne kuma Allah madaukakin sarki abinda muke cewa ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah rusa kafirci da kafirai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya rusa kafirci da kafiran biyu to Allah ya rusa su a duk inda suke Allah ya rugurguza na Adamawa da Taraba Allah ya rugurguza na Sokoto da Gombe Allah ya rugurguza na ko ina da suke duniyan nan da ke kokarin tayar da fitina ga musulmi da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika